أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil shahi na ɗari biyu da biyar muna akan fasali fasalin matsala wa in mana'ahu aduwun na gane aw fitnatun aw habsun la bi haƙƙin domin mana abu yana bi dabbi haqqin aw habsun yana bi dabbi haqqin kun gane wato mutum na tahe daga nan gida yadda yi wato ran aikin hajji ya yi harma da haji ko harma da umra to sai ya shiga garin makka sai a mana abu sai makiya sun kana shi an ka ci ara yaki yaki ya hana shi awa fitinatun abu ko kuma hitina tsakanin musulmi ta hana shi aw habsun abu ko daurewa ko korewa ta hana shi kamar ya taba zina an yi kuwa an kore shi da garin ko ko ya taba abin nan ta'addanci na fashi an yi ko cewa ko gane ya kama shi ko gane ba an bansu da jini ne to kun ga ai an yi hafi ne tsakanin gaba da ta'amuli na mutane ko tun da yanzu mai jini ne ba su tace na to duk waɗanga da mun kai magana shi na da yake lada da haƙƙi yankan da haƙƙi na wato bai cikin wannan matsala ba kama shi a kan zalunci ba amma inda haƙƙi na to ya biya shiga sai yana samu kan nema to shi na malla ce bi hajjin au umratin waɗanga sun kange shi da zuwa ya cuɗanya da aikin hajji ko ko aikin umra domin malla ya ce wala hota hallulu ya samu shi walwale sannan inda yake mu ga masaban malikiya kuma mutum zai harma da hajji ko umra ba sai ya sharafi ba a haramtu zai umrata ko a haramtu da hajji ya kawo in mana ahu duwa a ha in dai kai ya harba makiya sun ka kange ka ko suna tsakanin musulmi ko wani abin da shurɗe ya kama ka tsare ka to kana da maka walwale to shara'in shi walwale in lam ya alam bihi in bai sani da cewa akwai makiya ba ko akwai hitina ko akwai tsarewa za a dace shi mai shiga in bai sani da maliki ba amma in ya sani da maliki to bai da dama shi walwali amma in ya yi zato zato wanda an bai karfi da cewa yana iya wucewa wannan ba matsala wato shi na wasu malamai suka gita mace illa mai alamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso daga garin madina da niyya ya sai umra kuma ya harma ya taho amma sai an hana shi kuma alhali ko da annabi har ma ya san akwai makiya kuma suna yin hana shi isa to an kace amma annabi bai ga son kiyayya sai da su suna hana isa daga daki to shi na mallaki ilmi alami ilmi alami ne wato kenan in zanna zannan kauya hmm. to abinda ka sashi walwale wa ya samin zawali kuma ya yanke kauna da cewa wanga uzurin da ya tange shi gabar isa ga daki bai ba shi gaba shi shi ka hannu madalla gabanin fauti na haji ina aka samu fautin haji ina aka ce an yi tsayo arfa an sauko duk an sai tsayo arfa an ka sauko daren na alhijiri ke to haji sai dai bai amma duk abin da ka sani na haji in banda har ma ana idraki ne amma banda banda arfa a'a wala dama ya ta take na wannan jumla ya fi awo in ya warware wala dama babu jini don wai hajji ya kurce mai babu jini gare shi ya ka wannan jumla ke to da mi zai walwalewa to yana walwalewa bai na hari hadaihi ana yana da abin sauki domin abin da mallanka cewa wa in mana abu mana'ahu aduwan aw fitnatun aw habtun la da halkin da hajjan aw umratun wa lahu tahallulu bi nahari hadayhi wa halqihi hada su akai to amma an ga wani an kan da bai sauki ba ko ku aiwada yake waya to shi na shi wala dama na ta hajjimlata babu jini domin an tsare shi to amma ana tahalluli bin har hadai sannan da ni kuma da afkewa sai Da wata magana nan kuma kuna ya tunowa wala dama ya akharahu wala dama kuma babu jini ya akharahu iya jinkirtar da askin kuna ya tuno magana sai daidai da wagga mu na baya Eh? a'a ba an yi shi ba an haɗe yanzu na ce an yi shi da ke kuna ya tuna magana da ya sa mala ya ce wala dama in a karhu to ai kun san can baya can baya kun san an ce in mutum yi jinkirin aski har ya zo gida ko ya kai al-muharram jini zai ba to yanzu wanga wanga askin to babu komi don ya jinkirta shi shi ta hallulin nan ko aski hayatai hayatai garin su don irin ga matsala ka eh ai bai ta halluli ba ba hajja ya ɓaci ba ba ya hauti ba to shi na ce don ya yi jinkirin askin na hayyace garin su babu jiki don da ma abin da aka wajimi in aikin nan da yake yana na ingantacce ne to mu sai karatu wala yalzamuhu dariqu mafuhun lokacin da kayare suka ta lokacin da an ka dace shi an kana hisa ga daki muna tare da kuwa an ka sai akwai inda aka kewa yawa a shiga makka a sai a yake haji to lahiya lokacin an ka ce a wallahi akwai tsoro to bai lizince shi ba ya kauce mana inda an gada dace bi hanya komai mun fahimci magana waye bi hanya mai tsoro ko da zakon ya karba haji ne to bai lizince ba to kuma mala ya ce ni wa kuriya ibqa'uhu ibqa irabi ko an ki ya zauna da harama sai da haji habbali makaruhi na in yana kusa ga makka ko ko yana cikin makka domin abin da sai aka ce haka wala ya ya'muru ala nafsihi min muqarabatin nisa ko yana yi amincewa sai an ce haka kai to mu zo wanda an ga tsare ga barin arfa amma yana iya kai ga daki don mu sirrai duna akwai wanda an da shi halai halai ne ke komi bai iya zuwa makka balle arfa akwai wanda shi ko an dake shi daga barin daki daga barin arfa amma yana ya koma ga daki to wata halala inda kala waqtuhu ya walwale in lokacin haji ya shigo daga shekara ta baki wato sai ya walwale da aikin umra sai shi haji ga wannan shekara ya walwale da umra sai shi haji da wannan shekara wala Hmm, bai walwalewa inda kala ku ko in lokacin hajji ya shigo bai walwalewa yana nan ciki ne amma da ba ba mai tamattu ina ba mu sai mu jiya in ko ya zama ya swaba ya walwale bayan shigowar lokaci ne walwale da aikin umra ya harma da hajji fa salatu aqwalin wani abu ma da shahi wannan na uku din maganganu suna nan tushe متي يلا شو دي وان تابع وما قال يبين كل مفروض لم نقاسم في المدونة أحدها يملي تعلله sayan ta yace wani wani ta riga ta yi su zo amma bai koma mai tamatu'i ba domin mutamatu wanda an mai yi man tamata abil umrati ila alhaji tamatu min hajji ila hajji ana tamatu'i min hajji ila hajji don shi magan dan kasu don umratai kala umrata a cewa Abdullahi ga irin wannan irin wannan magana li'anna kaza da shi kala kala kaza don kun ga duba duk babu babu mai koyi da irin wannan musashi cikin da ya tawi yake li'anna salatahu kala salata ko ko ga ga jawa na to muzo لعدم إنشاء لعدم إنشائه إهرانها bai fara armata ba wannan da suka cewa da wama bai kamar kamar ba to kaga na ɗai kenan to na biyu bai shuɗewa la ni ta halulu ta halulu bai shuɗe ba kina nan bisa ga haraba ta bi hajjin da hajji ala anna dawama kal ibtidai shi ko dawama kal ibtidai na uku da maganganu eh shine na uku da maganganu to halin ya shuɗe kuma ta masu ina wa alaihi damu ta masu kuma farilla ba ta faɗi gari shi ba mutane hanyar ba gama a jawahar bai a shi ai shi gari mai ai shi na aka magana shi wanga da tiken farilla ba ta faɗi ba ta haɗi gare shi don ya cika haji wanda ya bata to bata faɗi gare shi ba mu tai kashi min wanda an kana zuwa ga daki a da arfa gaba ɗaya da daki da arfa an kana shi din ne wanda ya wale da niyya me kuma ya hadaya da aski haka na wanda an ka zuwa arfa bakat amma yana da ikon zuwa daki wanda yake walwala da umra bai ka da alfarlo almuta alluku bi dhammatihi ba ni hadisi al-islami ko ko nazari wanda yake kumsa wadanga abubuwa bai kaya suwa mai umar musulunci ba ka kajiya ba gun mallamai guda hudu limaman sanin guda hudu duk Allah ke da su amma ta dauki na haji ko umra wala ya lazamuhu qada'uhu bi alayhi bin zakati an nazarul mu'ayyanu misali nazari wanda ya ayyana na hajji ko umra don kucewar lokaci ne an ambaci umra ta sallallahu alaihi wasallama allati ba da umrata da saddi wanda bayan umra saddi ana ce mata musu karar qadi quraishan fiha don ya hukunci ga abin nan quraisha cikin ta a'a ba wai don rankon umra na ba saboda ya ko da ta hukunci cikin ta na alhasar ulmabu ya ko na wani ta gabata da mu haɗu ga magana a kenan ba mahazuri kunta li'ana na kulu hmm. aikin manzon Allah ya gode ala jawazil qaba'i bisa ga halaccin ranku ba bisa ga ne ba saddu ma'ahu sallallahu don wannan an ka tankan da manzon Allah alfan wa arba'ami'atin su dubu na ɗari hudu babu wanda umra ta da su sai yan jama'a yan kaɗan na annahu amara al-baqi na bil qada'i kuma annabi umurci zuwa ranko ba la bayyanahu lahum wa amarahum bihi to hmm. mutai karatu to shine kenan na uku din su yana shudewa huwa mutamatu yana mai tamattu sai an magana ta biyu ta uku kuma wannan hajji na farilla bai faɗi gare su ba kaji a ba illam yanul baka in mutum ya zo an ka daɗe shi gabarin zakkuwa ɗaki sannan an ka daɗe shi gabarin zuwa arfa ba an ce shi ta halittun da lokaci ya wuce to <coughs> i aikin da zai yi na hajji to don ya kaki iyalai ya ba ba walam yasul wadau azin da ya tafi shi gane ba komai a sai ya walwale shi da hankali. ba ji manya muna tare da kushin to mu zo amma in bai ne zama haɓaɗe ba amma in ya ne zama haba. to bai wannan bai taki da ya taki ya jaɓa ci cikin harami ibada ta hafi halin ba mutuwa ba yi ba in mutum ya tsaya arfa amma kuma an ka daɗe shi gabar zuwa ga ɗaki da rashin lahiya ko da makiya ko da fitina wa hajjuhu tamma duk waɗanda awa da bayanai sai ya jira sai kura ta lafa sai ya kwasa sun shi da waje shi sa sai yau gida wa hajjuhu tamma to halan ifala da an ka cinye kai almuharram ana jini halan ba da son raina ba mallan shau to dai kara ta ji shi ba shi walwale sai da bungula babu da za a yi shi walwale sai ya bungulo daki Wa وعليه الإرام ومبيت من ومزدلفة هدي واحد يا سامك واحد يا wurin na amma rika tun da ya kuce mai jiwa ba ba ai ba ko an yi an yi jiwa kwana ne nawa an yi muzdalifa an ji da nan to sai shi ba da hadiya guda awo ina misali inda aka hadiya guda sani siyanin jami'i kamar inda mace da wadanda duka kaulan masuwa su sai mara hadiya guda sai karatu wa in gusira an ba ifadati in an ka tsari shi gaban ya arfa arfa arfa arfa ko ko da da kun kasa ba da shi ai an ai kai kai kai hudu cikin ka karanta ai saboda ifala saboda na an ka amince da ifala ifala na ifala aka ni na ifala man da jawahiru san ta magani ko ni ne kuri a me kai ka gani Allah karanta nan amin na'am na'am na'am نعم نعم أبلت ما عرفات ملت هو ليش لما نعم إيه. بعدها سمي عرفة إفاضة مجازا من إدلاك اسم المسبب على السبب لأنه لفالتي تسبب عن دفع من عرفنا دليل أبين سألت كما توافي لفابة إفالة دون أن سبقوا أربعة بنقلو تسيني أو فاته الوقوف بغيره كوكو سيان أربعة كبتة مش بغيره بعد عدو بقى ba da fitina ba ba da habsu ba da gairin bi marabin ya sa kamar ne kamar din kamar shi lahiya aw hada al adadi ko kuwa ta boye mai ne kure kida ko ko an ka daure shi ba da hakki ba da hakkin da hakki wani to bai walwala illa bi hijil umrata sai da hakkin umra kun gane wannan shi ko eh wato in tsaya arfa ya kubce mai ba da makiya ba ba da hitina tsakanin musulmi ba ba da daurewa ba da haƙƙi ina misali abin da sai kubce mai yanki lada da ya da da arfa shi ko da an ka da shi an to da shi abin nan kame a tai arfa shi ga rufi ya kama shi inda yake na bai ko ita shi sai da an ka tai arfa an ka dawo sai an gani cewa ne bai samu ko zuwa da masamci ba don mi an ka ce ai zazzaɓi mai tsanani fara ne biyar biyar a ashe an gama komi an yi tsayen arfa an dawo sai ɗaya an kai sarki minete ya sauran jiwa ya samu zuwa arfa ko kuma hada adadin ko ko da zo makka shi gare abin da ɗauka ran nan wata shida yake a shi kodin tuɗe ɗauki hakan yake bari in ta yi tun da watan gade shida yake a'a ya ɗauki wata hudu yake ya ɗauki wata hudu yake saura kwana nawa ya arfa saura kwana biyu ko sai tutu yana da lalura sai ya jidda sai sai ji da ya sai almakatai ne da zai sai yana ce daure ko da ya shigo dan tafi ya kawo shi sai an kace to kai wane ina kake an kai sai mina ina kake an kace an gare ba yau na zuwa ba yau na hita mina ba an kace an dawo da arfa hada ya adadi in to ashe mina dauka wata to tai an habtin ko ko ya to ya wuce an ka bai da fasko an ka an ka ce ai takarina sai an ka an ka tsare ko da can an ka dora yawo ba an ce arfa ka san da da mena da arfa ana gane wanda ba gani ba an ka ce ba a gawa na ba sai an ka shigo mota an ka zo bida sai ko da an ka tsare an an yi arfa jiya ya ta tsare an ka ce ma an ka ce ma an ka ce ma larabawa ai mahajjina sai an ka sako to waɗanga mutane guda uku da mun kawai ɗayan su duka lamin hilla illa da fi'il umratin yanzu da nan magana zama mai da babu ta gari sai su gangarki sai su yi makka in kun makka yake da nan sai ta sama ɗaki shi ɗawafi shi sa yi ya kai kai ne a suke mai yawon da ɗakin hura sai an ka tashi za a dagira ya shigo jirgi da dagira ba ɗaya ya samu kuɗi kuma ya yaki ya <laughs> tarura eh malla malla da barkar jiya bela ihramin ba da har ma sabuwa ba ah, da aka ce wai kuma shi wafi sai ce, ai to shi bai koke wa daki kun bai sa a yi tun da ya shigo ai ya ta ya wafi ya sa a yi don me aka kasa ya wasu sai a waɗa mai wala ya tafi kudu wafi na kunu bai isa ba yanzu matsala ta samu shi muna tare da ku to har ya ta yi da a tare da shi ni zai yi wa sa hada yi hu ma'ahu ya rika hada ya ta tare da fiye amma in bai ji tsoron ta mutu to to amma ba sai san mai ga hadal fawati ba ya wata mu sai karatu ba ya haita ya ta hil ya haram da haramin in nan cikin makka ya harma da haji za a haita mina sai matsala ta sare shi sai zan bai ta mina ba ko da an ka ahama yana nan gida an ka da arfa to wanga hukuncin da an ka ci shi walwale da umra to sai ya fi tanhini shi a magana kada ka kai dazu a'a zuwa ɗan zai shi dawo ai da harma ce eh sai ya haɗa tsakanin hili da hurun eh ya bambanci ne da wancan mun gama shi da hira mai harama na ba kai ba ni da kake wanga magana to haji manya mu zo aw arda bi haramin aw ardafa ko ko irdafi yayi to duk dai sai ya hiti hilli to jinin jinin yanzu a ne bana wa akhara dan malfawati lil qada'i ya da jinin kowa haɓar yanzu a ramawa jini wa ajaza in quddima yace kai ko na fiye hada mu sai ni ma sai to amma ya isa yace sai yayi ai huta wancan malam abakar an ga an gama da wancan magana yanzu in ka ce kai haji ba sun yi na ba sai ka da shi siyan ko ina wa ya amsa da sun mafata kai mu sai karatu ko Hmm. mai ta tafiya